karanta a cikin abin da ya karanta a karatuttukansa na jami'a akwai hannun yin bayani a gaban mutane da kuma horar da masu da'awa wannan littafin kamar yadda za mu ji a ciki littafin ne asali da yake hukumar ya gabatar da ita ta juma'a to daga baya sai aka nemi cewa a mai da ita zama a rubuce kasancewar su suna yin hudu ba ne da ka bayan ya gabatar da hudu ba aka nemi a mai da ita a nade ta sai a mai da ita zama a rubuce to shi ne har ta zo mana a haka shi yasa za mu ga in mutum da ya yi bincike a kan bugun littafin zai ga akwai bambance-bambance daga can zuwa can akwai wani daga cikin kamar wanda al'aluka wani wata cibiya wadda take bincike a kan littafai da kuma tattara su da sa su a tsari na pdf suka yi da wanda ke ci shafi goma sha biyu ba sai kuma irin wannan da yake gaban littafin kamar yadda ake faɗi tunda asali ba littafi ba ne da aka shirya shi da niyyar ya zama littafi amma akwai ƙwarewa ta malamin da yake da shekaru na ɗaya kenan akwai ƙwarewa ta gogayya a harkar da'awar a akwai kwarewa ta mugayyar mu'amala da mutane da kuma karantarwa da aka saba yi littafin abubuwa shi ne ko kuma ya gabatar da ita domin motsar da musulmai ke daya kowa ya san me ya waje bai gabatar da wannan ayyukan da musulunci a matsayin aikin musulunci ɗaukar jin kare ba aikin wasu kebata tun mutane bane da za a bane shi kadai a kowa ya zama yana da gudun wanda yake ba a addini domin ci gabansa a irin damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a rayuwa kuma akan wannan damar Allah masa cikin tasiri tambaye shi fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin fala nusanna alayhim bi'ilmin wa ma kunna ghalibin wannan ita ce ka'ida ya sa ma littafin tashin ma za a jamta ne me ka gabatar ma addinin Allah me ka gabatar ma addinin Allah sau da aka kai tsaye za mu shiga cikin littafin ma da ya ce tafi gabatarwa يا بني لخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 فاللهم أجزي عنا خير ما جازيت نبيا أو أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم ما ليشي kulbatul haja mun tanta musamman a darta babu bukatar yin bayani kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana rubuta jawabansa da ita malamai sun yi sabani a kanta shin wajibi ne a yi amfani da ita ko a a sunna ne wani suna ganin wajibi ne duk jawabin da mutum zai gabatar ko ya amfani da kulbatul haja wasu kuma suna ganin a a an so ne magana ta ita ce ta ce an su ne idan mutum zai jawabi da ya amfani da ita sannan suka tattauna jawabin nan na baki ko na rubuce ko duka wasu suka tafi akan duka wasu suka ce a a magance ake magana domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wasiƙunsa da ya rubuta babu khutbatul haja a cikin manzo Allah sama ya aika ma da sarki al-muqawqi na masa wasiƙa باب خطبة الحاجة يا أيكا مقيتا له عظيم الروم وثيكا باب خطبة الحاجة أتكي يا أيكا مكترا عظيم فارسا وثيكا باب خطبة الحاجة أتكي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم أدعوك لدعاية الإسلام أتلتزم أكبر زلطة ما يقول wannan magana ita ce ta ce cewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da khutbatul haja ne a magana ba a rubutu ba so da kai idan wani ya rubuta littafin sa bai buɗe da khutbatul haja ba to ya yi koyi in ko mutum ya ɗauka cewa har wajen rubutawa zai yi amfani da shi to shi ma ba za a ce ya yi wani abu da yake ba daidai ba duka an dace insha Allah ta'ala to ita ce khutbatul haja wacce ta kunshi yaban Allah da neman taimako a wajen Allah madaukakin sarki da kuma yin da neman gafara wajen Allah madaukakin sarki da neman Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma munanan ayyukan mu da tabbatar da cewa shari'a Allah ita ce shari'a wanda ya shirye shi ne shirye wanda ya fata kuma ba wanda ya shirye shiryar da shi sannan a cikin akwai shahada guda biyu shaidawa babu a amuta da gaskiya sai Allah da shaidawa da tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bautarsa ga Allah madaukakin sarki to shine ma da yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne wa safiyuhu min khalqi kuma zababbe ne shi daga cikin halitta Allah subhanahu wata'ala zai halicci wata halitta da ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ba alal itlaq kai tsaye ko a cikin mutane ko a cikin mala'iku sannan wa habibuhu sannan masoyinsa ne masoyinsa ne addal amanata manzon Allah sama ya isar da amanar da Allah subhanahu wata'ala ya dora masa ta isar da sako ya ayyuha rasulu balligh ma أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته وفي قراءة فما بلغت رسالاته والله يعطيه كبير الله ونسمى يالي فدت أقوم قلنا شيء يسا أغانك الشيء أخذ أخذ بس كبن قانا يرغيك تنبيعنا على هل بلغت حتى دي فالأهد السلسة فأبي سنة جوا قد بلغت من ذو السلام يتقى هل ميتي اللهم فاشحد يا الله أشهد وبلغ رسالك أدى الأمانة وبلغ الرسالة يا ترى أمانة وزن كتل تساقوسا ما يكتل تساقوسا wa na al'umma sannan ya yi wa al'umma nasiha wato ya nuface ta da alkhairi domin abin da ake ce ma annusru ko annasihatu iradatul khair bil gay iradatul khair bil gay eh. ko kuma iradatul ghair bil khair kan faci wannan kai zama ya samu alheri shine ake ce masa فكشف الله به الغمة ألا مدوك شمتكي يا إذا موات سندي المزن ألا صلى الله عليه وسلم فأنه جاهد في الله حق جهاده فمن ينهي جهاد جهاد الجسكي هو دم ألا حتى أتاه اليقين فسيد بطور تتغيرش اللهم أجزي عنا خير ما جازيت نبيا عن أمتي يا ألا مدوك saka masa ka saka ma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da alkhairin da duk kake saka ma wani annabi a game da al'umma wa rasulan an da'awati sannan ya Allah ka saka masa da alkhairin da kake saka ma wani manzo a game da da'awarsa wa risalatihi da kuma sakon da ka bashi ya ita wa sallallahu wa zid wa barik ya Allah ka yi salatu ka yi aminci wajen ka ƙara da daɗi wa bari kuma ka yi albarka alaihi ga annabi sallallahu alaihi wa wa ala alihi wa ashabihi wa ahibbani da sahabbansa da kuma masoyansa ahibba su ne ahba duk ɗaya ne kalma ce ta alƙur'ani wa atba'ihi da kuma mabiyansa wa ala man wa ala kulli man ihtada bi sannan da dukkan wanda ya shiryu bi hadihi da tsarin rayuwarsa wa sanna sunnati kuma ya zama ya ji sunnar wa qtafa athar sannan ya bi gurbinsa ila yawmin har zuwa ranar wannan shimfiɗa da ya fara yi kenan shi a shi muhammad hassan hafizahullah to sai ce wa ba'adu bayan haka farrisalatul da ce bai ne daita saƙon da ke hannunka a yanzu yake gabanka asali dukkan abin da mutum ya rubuta ya yaɗa shi sunansa risala amma daga baya ikhtilafin malamai ya gudana in ce risala suna nufin ɗan ƙaramin littafi amma asali duk littafi kullum kitabin risalatu duk wani littafi na tsari shi yasa za ka ji a wasu kunda manzo Allah sama ya rubuta sai ka ji ana cewa fil kitabin ladhi kataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa arsalahu ila fulan a cikin littafin da manzo Allah sama ya rubuta ya aika da shi zuwa da wani a shi kullu kitabin yu'tabaru risalatan kowane littafi da akhi karim ya kai dan uwana wanda yake mai daraja kanat ihda khutabil jumu'ati ita wannan risala wannan safa to ɗaya daga cikin hudubobi ne allati nafa Allahu biha masmu'atan wacce Allah madaukakin sarki ya amfanar da ita masmu'atan aka jiyar da mutane ita wato asali hudu ba ce hudu ba kuma da baki ake wa alaha alayya jam'un min al-ahibbati amma daga baya sai aka samu wasu tarin mutane yan uwa masoya masu yawa su kamar tsamun ba a da hagu ba sharatan bayan an gama hudubar kai tsaye an ukaddima ha maktubatan li ta'ummal fa'idatu suka nemi in mai da hudubar ta zama a rubuce saboda fa'idar ta zama ta gani yanzu ba kowa ke saurara abu ba ba kowa ke saurara abu ba amma da yawa mutane suna karata ƙwarai da biki ana karata to in ka wani abin da ba ke shi ke na ƙila a da da ba a da waɗannan harkokin ɗauke-ɗauken ƙila waɗanda suka ji kawai su ne waɗanda suke wajen amma idan ka mai da shi a rubuce aka buga baka san iyakar inda zai tafi ba shi ya sa eh, rubutu ke da bambanci sosai da abinda za a yi kawai abu da baki wa as'alu ta'ala an ya ja'ala ha khalifatan li wajhi al-karim ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa nayi wannan ne dangane fuskar ta wacce take mai daraja ranar gobe al-kiyama wato nayi dai وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام نصر الله سبحانه وتعالى يا tabbatar da idanuwanmu bi nusratil islam idanuwan namu su zama ba abin da suke kallo su ji daɗi ba ce taimakon musulunci wannan addu'a ce mai tsada wa ijjil muwahhidi da kuma ɗaukaka ta masu tauhidi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سلام عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا جلنسا لتحبنسا ومكيدا وكتبه أبو أحمد محمد بن حسان الموسوعة في الثالث عشر من ربيع الآخر سنة 1418 shekara ta 1418 yau shekara ta shekara ta ce 44 a cire 18 na'am? arba'in da hudu a cire sha takwas hmm? Shirin da shida to shi ne shekarar rubuta littafin nasu a yau shekara ashirin da shida kaga wasu abubuwa sun canza ko a takatar tasu daga shekara ashirin da shida ta samu juye-juye kala-kala abinda a wani lokacin ya kalla ina da yanzu zai rubuta ko zai yi hudu barki da ba haka zai faɗa ba amma dai gashi tun da gaskiya ce ya faɗa a cikin littafin za a kuma hanyar tana da kun ga wannan kenan to yanzu zai tafi bangare na farko bayan gabatarwa ya faɗa mana asalin me yasa aka ya aka yi littafin ya samu cewa hudu ba shi ya gabatar daga baya kuma aka nemi a mai da ita a rubuce to shi ne mai da ita haka ya gyare gyare domin abin da mutum zai faɗi da ka yana da bambanci da abin da zai rubuta akwai lugatul khitaba akwai lugatul kitaba sun bambanta waqi'un marihun yastanfi'u jami'al wa waqi'un mai halin da muke ciki mai ɗaci ne yastanfi'u jami'al hima hali ne da yake neman kowa ya fito da himma kowace himma abinda ake ce himma ƙarfin niyya na aiki ƙarfin niyya na aiki shi na ake ce masa himma wala qad hammat bihi wa hamma biha kaga himma wannan ai ta yi min haka ne in dai ni ne ku batta haka ku gyara ku batta in dai ni ne ta min haka ba karar tamun yawa a batta haka ne wa kuke akwai wasu a waje ne sai ba bukatar kuma haka a ciki ba kuna jin muryata ba ko kun da bai ji aka zo za ta zo tana kara ana waƙi'un mariyun ya sanfiru jami'al himma himma ɗaya daga cin matakan niyya ne guda shida himma shine mutum ya niyyar yin abu a cin zuciyarsa har zuciyar ta ingiza shi ya fara nunawa da jikinsa to shine himma asalin himma ce to kage daga nan ne suna cewa minal himma tamba'isul a'mal daga himmomi ne ayyuka suke suke ciratowa in babu himma ba za a aiki ba to yanzu wannan halin da ake ciki hali ne mai ɗacin yanayi so da ka yastanfiru jami'al himma kowace himma kowace himma kowane karfin niyya ana buƙatar sa domin yadda za a yi a ya zama ya zama kamun kamun kamun kura gaddi sarai gaddi kurarsa ta abin da takunkumin ta ya cire aka ce gaddi kurar kafa ta kubce ya ta kura kowa da yanzu yanzu kura kowa ce halin da musulunci yake ciki ba kura gaddi ba ce kura ce ta kowa kowa ya yi na farko ya ga ya za a ga an kama wannan kurar domin kada abin da zai faru ya faru shi ne abin da mala yake nufi sai ce wallahi innal aina la tadba ya ce na rantse da Allah ido zai zidda hawaye wa innal qalba la yahzan kuma lallai zuciya za ta shiga damuwa da bakin ciki wa inna lima halla bi ummati tauhid la mahzunun wallahi lallai abinda ya afku ya sauka ga al'ummar tauhidi al'ummar musulunci wala muna cikin damuwa in ka kalli halin da al'ummar musulunci take ciki a yau to za ka yi kuka idan ka zai zidda hawaye sannan zuciyarka za ta shiga damuwa أهذه هي الأمة التي زكاها الله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس ينزون الأمة إتتش ودى أن لا يتألحك أكانوا ودى أن لا ينزون الأمة إتتش أن لا يتألحك بقوله دفت كنتم خير أمة كوني تيير الأمة أخرجت للناس ودى أقفتد إتدمتاني سرعي تسندية إتتش a hadi hiya al'ummatu allati zakkaha Allah bil wasatiyyati wani i'tidali yanzu wannan al'ummar ita ce wadda Allah ya tsarkake ta ce ita ce matsakaiciyar al'umma kuma al'umma madaidaiciya fi qaulihi ta'ala a cikin fadin sa da ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa dan haka ne muka sanya ku ku zama al'umma matsakaiciya eh? ai al'ummatul adl kenan al'umma ne adalci al'umma matsakaiciya allati la tufrit wa la tufarrit la taghlu wa la tajfu al'ummar da bata ta zaƙiwa ta wuce gona da iri al'ummar da bata ta gaza ta kai inda ake son ta kai al'umma ce da take tsakiya yadda kasan ake son jinin mutum ya zama a jikin shi haka al'ummar musulmai take al'ummar musulmai yadda ba a son jinin ka ya yawa ya sama ba a son kuma ya ƙasa to haka ake son musulmi ya zama wannan shine zaɓin Allah to amma haka wannan al'umma take hmm? kuma Allah ya haka ne ta kunu shuhada ala nas domin ku zama masu shaida ga mutane ranar gobe alkiyama kamar yadda manzo Allah sama ya fassara al Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi a musnadinsa ya ruwaito hadisi manzon Allah sama yana cewa ranar gobe alkiyama Allah zai kira annabi Nuhu alaihi salam ya ce ma annabi Nuhu ka isar da sako annabi Nuhu ya ce ya isar ka isar da saƙo ya ce ya isar hmm? ya ce ya isar a cewa ya shaidar ka ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam al'ummar su kuma su ce ƙarya yake bai isar ba a gaban Allah Allah ya ce masa waye shaidar ka ya ce al'ummar manzo Allah sallama Allah ya wai gomi ya tambaye mu ya ce annabi Nuhu alaihi salam ya isar da saƙo ce ya isar to waye shaidar ku ce manzo Allah sama ya faɗa mana a cikin alƙur'ani kaga shine da takunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida shi kuma manzo ya muku shaida in kuka ce ku ne shaidun annabawa to ku kuma manzon Allah shine shaidan shi kuma manzon sallama shine shi Allah ne shaidarsa wa kafa billahi shahida to yanzu wannan al'umma ita ce za ta yi wannan aikin wannan al'ummar da muke kallo a yanzu ahadi hiya al-ummatu allati zakkaha Allah fil Qur'ani bil ulfati wal wahdati yanzu wannan ita ce al'ummar da Allah madaukakin sarki ya tsarkake ta cewa al'umma ce mai haɗin kai ulfa wal wahdati kuma al'umma mai haɗin kai فقال يجي سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأن إذا الأمة فالأمة لا يأتي لود قللية وأنا ربكم فاعبدون kuma ni ne ubangijin ku bauta mu malamai suka ce wannan ayar ta kunshi abu biyu ta kunshi tauhidul ma'bud sannan kuma ta kunshi wahdatul abidi tauhidul ma'bud ya ce wa ana rabbukum fa'budun wa ana kaga siga ce ta ifradi ni kadai ne ubangijin ku bauta min kaga tauhidul ma'bud kenan sannan kuma ayar ta kunshi ne wahdatul abidi cewa su masu bauta su zama daya su hada kansu yanzu wannan al'ummar ita ce wadda muke ganin ta yanzu ga dai abin da qur'ani ya ce sannan kuma ga halin da muke ganin kanmu a ciki innaka idza nazarta ila al-ummati fil qur'ani mala ce tabbas idan ka kalli al'umma a madubin Al-Qur'ani, wa nazarta ilaiha ala ardi al-waqi'i amma kuma sai ka bar madubin qur'ani sai ka zo kana kallon ta yadda take in falaka kabiduka min al-hazan to hanta kaza ta fashe saboda damuwa da bakin ciki Walbuka'i da kuma kuka ala ummati a akan halin da al'ummar take ciki al'ummar da kadin harafat katiran katira ta karkace matuka ta karkace matuka amman hajilla ba ta kan hanyar Allah jalla wa wanda daukaka da buwaya suka tabbata a gare shi wa an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan al'umma ce da ta kauce ma tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga madubin Alƙur'ani in ka ɗauke shi a matsayin madubi in ka kallo al'ummar a cikin madubi sai ka ganta wata kyakkyawa aka alkur'ani ya siffanta ta to amma idan ka dawo kuma ka kalle ta ka aja madubin ba madubin kake kalla ba ka kalli al'umma ita kan kanta ba madubin alkur'ani ba sai kuma halafa waƙi uha wasu halƙo'aniyya halin da take ciki a yau ya saba mai yadda alƙo'ani ya siffanta ta to alƙo'ani zai yi ƙarya? kage ba zai yi ƙarya ba falakat ghayyaratil ummatu shar al'ummar ta canza shari'a Allah wan harafatil ummatu an tariqi rasulillah sannan al'ummar ta karkace ma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam والله جل وعلا يقول ألا مبوائي لتوككينا تشيوا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قائدر ألا سنة سنة ألا شرعية سنة ألا شرعية كما سنة كونية دم وانا آية ديك تاكون شيء سنة ألا شيء كونية كما سنة شرعية يدي قداما يقدانا الدنيا سيكا تنزى سنن زي تنزى ما sannan a shari'arta, yadda zai ma hisabi sai ka canza sannan yake canzawa farai da gaske shi yasa za ka ga a sunnar ta kauniya wanda ya canza ya bi sunan kauniya yadda Allah ya tsara duniyarsa sai ga duniyar na tafiyar mashi daidai in ka tafi kasashen turai sai komai nasu na tafiya daidai a duniyarsu saboda me saboda sun yi ruku da sunan lullahi kauniya sun canza sai Allah ya canza musu ba su yadda su saba doka ba dokarsu da suka kafa da kansu to sai komai na ya tafi daidai to mu ma a shari'a kuma haka take in ka saba to Allah zai saba ma in ka canza to sai Allah maɗaukacin sarki ya canza ita ce ƙa'ida ta Allah wannan aya haka ta aji mana inna Allah lallai Allah la yughayyiru baya canza ma bi qaumi wani abu da mutane ke tare da shi min salahin ila fatadi. aw min fatadin ila salahin daga lalacewa zuwa gyaruwa ko daga gyaruwa zuwa lalacewa hatta yughayyiru ma bi anfusihim haske su sun yadda su shirya ta canza in sun shirya su canza su sai Allah madaukakin sarki ya canza su kare da gaske fa azallallahu al-ummata sai Allah ya kaskantar da al'umma li ahqari wa azalli umamil ard saboda wata makaskanciya kuma mafi lalacewar al'umma a min mimman kataba Allahu alaihim zullata min ikhwanil qiradati wal khanazir daga ciki waɗanda Allah madaukakin sarki ya rubuta musu kaskanci su ne banu Isra'il Allah ya kaskantar da al'ummar mu ta sanadiyyar waccan al'ummar da ita fa kaskantacciya ce ita kaskantacciya ce idan idan bunsuru ya ƙi mutunci a gidansu to sai a kawo kare kare ciki a girmama kare a gidan su bunsuru bunsuru yana jin nan gidan mu ne amma sai kare fi shi daraja a ki ba shi dusa a ki ba shi dusa amma sai a ɗauko ana siyo ma kare nama kun gane misalin sai a zo ana ka siyo ma nama lafiyayyen nama ana ba shi ya ci da niyyar zai yi gadi shi ko bunsuru bai da amfani sai a kora shi waje a ce ya fita waje ya je ya nemo ya je ya saci na sata ya shiga gonar wani a bibbige shi a zuba mashi ruwa a jika ma kanshi a jika kanshi da ruwa to haka muka zama al'umma ce walakantacciya amma kuma mu da muka lalace to sai Allah madaukakin sarki sai zo ya dora su akan mu suna gasa mana aya a hannu min ikhwanil qiradati wal khanazir daga cikin yan uwan ‘yan uwan birai da aladai min abna'i yahud daga cikin ‘ya'yan yahudawa hmm? hatta uzbadil bakar hadda masu bauta shanu yanzu ka tambayi halin da musulmai suke ciki a indiya ka tambayi halin da musulmai suke ciki a indiya hali ne mai daɗi akwai jihohin da mu'azaminsu musulmai ne amma ka ga irin dokokin yanzu da ake kirkirowa a indiya kwanan nan na yadda ake ta ikfaɗinsu ake nisantar da su da madafin iko na gwamnati yanzu ka ɗauki mumbai mumbai jihar da zakir naik ya fito mun su musulmai ne mafi yawancin jihar musulmai ne tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fi ko'ina musulmai a indiya da wasu jihohin irin jawohin da su irin su laknahu jihar su abul hassan ali annajawi wanda sai da suka kafa jami'a tasu ta musulunci darul ulu a ƙarƙashin tsarin su na nadwatul ulama to diya take a yanzu a shekarun bayan kana jin littafan da malamai yanzu kana jin irin su al'azimu baji aunul ma'abud mai aunul ma'abud sharhu sunani abi dawud ɗan indiya ne in ka ɗauki irin su al-mubarak furi mai littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi ɗan indiya ne ka ɗauki irin su siddiq hassan khan sahibul musannafat littafansa guda nawa ka sani wanda ya rubuta manya-manyan littafai da ya rubuta a fannuna mabambanta eh? duk yan can ne sannan ka dawo irin su shi abul hassan ali annadawi da sauran duk waɗannan da kake jin ana danganta annadawi annadawi annadawi to amma kalli yadda yanzu indiya take laqad tamul ummata su'al al'ada haƙiƙa sun kwankwada wa al'umma mafi munin azaba wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu ƙarfi sai ga Allah halin da al'umman nan take ciki in ka tafi ƙasashen larabawa ka kalli yawansu da girman ƙasashensu ƙasa ɗaya wadda aka zauna aka ƙirƙiro ta alif ɗari tara da arba'in da wani abu ta gagare su yanzu sun dawo da duk ba su yadda ma a kira isra'ila a matsayin ƙasa ba akwai mutanen larabawa farko-farkon rigingimin idan ka ce ka ce ma isra'ila ƙasa sai ke istighfari da larabci in suna yafi sai da ka suna ce mata al'abdul maksuba ƙasar ƙwace haka suke cewa ƙasar ƙwace to shine sai mali ne ce laqad asbahatil ummatu al'ana qas'atan mustabahatan yau al'umma ta waye gari ta zama wani akushi qas'a akushi mustabaha wanda aka halasta ma kowa ya zo ya ci ba tare da ya biya kudin abincin ba ba da shi aka noma ba bai san abin da aka yi ba amma al'ummar musulmai yau ta zama ƙasa mustabaha ta zama akushi wanda kawai aka halasta ma kowa ya ga dama da wanda ya wanke hannu da wanda zai ci da dama da wanda zai ci da hagu da wanda zai ci da cokali da wanda zai ɗauko wuka ma ya ce shi yankawa ya yi datsa haka al'ummar ta koma li ahqari wa azalli umamil ardh sun zama al'ummar musulmai ta zama akushi wanda aka halatta ma dukkan li ahqari wa azalli umami al'ab ga al'ummar da tafi kaskanci tafi lalacewa a ban kasa yahudawa ke wa haƙa 'ala ummati qawlu sadiqi sallallahu alaihi wa sallam sannan maganar annabi sama mai gaskiya ta tabbata kama fil hadithi sahihi kaman yadda zo a cikin hadisi ingantacce alladhi rawahu abu dawud min hadithi thawbana hadithin da sayyiduna abu da al-imam abu dawud rahmatullahi alayhi ya fitar da shi hadisin thawban ibn bujdad maulan nabi sallallahu alayhi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala man zasa me yace yushiku an tadaa alaykum al-umam sauraki al-ummatai fiye kuwa akan siye kuwa a ce a zo kamata da al'aklatu ila ha kamar yadda maciya abinci ƙatti majiya yunwa suke yi kuwa akan wani daro da aka zo aka aje na abinci ko wani katon akushi ƙalu awamin ƙillatin nahnu yau idin ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah sahabbai kenan ya ma'aikin Allah saboda ba mu da yawa rashin yawa ne zai ja mana wannan ƙala sai ce kalla a'a bal tun yawma idin kasiru kuna da yawa a wannan lokacin walakin gusa'un ka gusa iskai ke da yawan ku yawan banza ne yawan tunkuɓa ne kawai yawan dattin da ruwa ya koro wala yushikanna Allahu an yanzi al mahabata min qulubi aduwikum sannan saura kirf Allah ya zare tsoronku da kwarjininku daga zukatan abokanan gabanku wani malamin ne yana ba mu labari a jami'a shekarun baya ya yi rayuwa a ibadan a ibadan ya rayu ya ce lokacin suna firamare idan suka yi laifi idan aka yi laifi a aji su 'ya'yan musulmai sai a zo sai a ware sai a ce these are innocent these are innocent ce waɗannan ba ruwansu ku kuka tasu sai a ladabtar da waɗancan yaran ‘ya'yan waɗanda ba musulmai ba ‘ya'yan musulmai kuma sai a ce su kuma kubutattu ne ba su yi laifi kuma laifin duka aji aka yi da kare ba wani daɗewa aka yi ba domin ba a fi rabin ƙarni ba ya fi shekara hamsin ne ya fi shekara hamsin wannan abin nashi da ya faru na tabbatar da haka to an cire kwarjininsu wala ya ƙazifan na fi ƙulubikumul wahal ko kuma Allah zai jefa muku rauni kuma Allah dama ya hana mu hani ne na Allah wala tahinu wa zuɓu ila salmi wa antum al'alawna wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum kila sai aka ce wa mal wahnu ya rasulullah ya ma'aikin Allah ne raunin qala hubbu duniya kowa zai zama duniya kawai yake so kawai duniya ita kuma duniya dama ba a ce ka so ta ba domin shi so al'amalul kalbiyu alhubbu amalin kalbi so a zuciya ce to ba a son ka sa ka sa duniya a zuciyarka ka zama tana da wani rabu a hannu ake sa ta in kana so ka zauna lafiya a duniya to ka sa ta a hannunka in ka sa ta a hannunta kuma ka danke ta a hannun ba laifi ka danke amma da kaji tana son ta shiga zuciyarka to sai ka buɗe hannunka watsar da ita shi ce kamar halin manzan da sama ke da sayyiduna abubakar da umar waɗannan sun cika wannan misalin ka sa ta a zuciya amma ka rike ta a hannu ta وابتغ ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من duniya? ba a hana ka ba ka nema amma ka riƙe ta a hannu amma ba a sa ta a zuciya in ka sa ta a zuciya sai ta halakar da kai shine wa karahiyatul maut sannan ko ba a san a mutu wa kara kafi jibe yadda manzon sama ya tsibaki hubbu dunya karahiyatul maut kishiyoyin juna ne a duniya diddul maut wal maut diddul duniya can kuma alhubbu nan alkarahiya can so nan kilahuma amalin kalbi dukkaninsa na zuciya ne in kana son mutuwa ko da yaushe kana kawo ta a cikin zuciyarka to za ta zama me za ta zama tana sa ka kullun kai shi domin me domin ka san bayan mutuwa ba shi kenan ba bayan mutuwa akwai bayan duniya ƙwarai bayan duniya a bayan mutuwa yake ne lahira to in akwai waɗannan abubuwan guda biyu to al'umma za ta shiga cikin walakanci za ta zama cikin ƙasƙanci shi ke لقد أصبحت الأمة الآن غثاء من النفايات البشرية حقيقة الأمة المسلمين أيو تاوى يغري تازم غثاء تنكبة دتروة من النفايات البشرية دقشن أبا بند متعني سكي أمفاني لسوء جدا سواسو سزبا أبولا سوني نفايات واسو أبولا إروان سما يزوتي كورو katon kwatami katon kwatami katuwar kwata sai kawai ka gansu sun zo sun wuce تعيش على ضفاف مجرى الحياة insaniya kawai al'ummar musulmai ta zama ta'ishu tana rayuwa ala zifafi majra alhayatin insaniya a sama sama saman da bai da ƙasa eh, saman abin da bai da nauyi shine zafa Eh. kawai a gefe sama sama ko gefen majiral hayatin bashariya inda rayuwar dan adam ke wucewa dan adam na tafiya akan titi yau a duniya amma musulmai su kuma suna tafiya a sama a gefe kawai sama saman hanya ta ishul ummatu kaduwailatin mutanasirati al'ummar musulmai yau tana rayuwa kamar wasu 'yan kananan dauloli mutanafira waɗanda suka wawwace da kuwait da qatar da bahrain da sulfanatu amma dukkaninsu ba su wuce kano ba dukkansu ba su wuce kano ba guda hudun da na ba su wuce kano ba kuwaiti qatar united arba abin nan bahrain sultanatu amman waɗannan ƙasashen guda hudu ga baki ɗin su wuce kano ba shi yasa za ka ga wani zubin ko sa su amma ba a yi amma waccan ƙasar tana jin ɗancan ƙasar ba ɗanta ba ne kuma duk suna cewa la mutasari illallah can kuma faɗa ciki yanzu jirgimar da aka yi kwanaki shekarun baya a kanin katar da saudiya kana jin wahalhalin da musulunci ya sha ta wannan rigingimin na katar saudiya da katar kana jin karamar rigima ce kana jin musulunci ci gaba ko baya malamai nawa ya jawo musu wannan rigimar sai da suka yi hijira suka bi kasashensu rigimar saudiya da katar a gefe guda da masar da kuma eh, united arab emirates aka kukuri ambasadoji kowa ya fusata ta ce ya ba ambasadan sha'awa za ya dawo kasashen musulmai ɗari bisa ɗari saboda siyasar duniya kuma sa su aka kuma abinda zai baka takaici irin rigimar in aka yi ta ƙasa biyu ce rigimar amma kuma sai ta shafi wasu har ma kuma ta zo wata ƙasa abin ya zama wani abu da za a rika tattaunawa a cikin usulul dini ma rigimar gal 1991 lokacin saddam hussein da amerika da saudiya da kuwaiti ta zo najeriya ko bata zo najeriya ba ta mana tasiri ko bata mana ba ta haifar mana da matsala ko ci gaba sai inda na san an cire limami kan wannan matsala liman aka cire shi na juma'a a gani shi ne wani ba masu fada da masu yakar juna tafsiru bai na hududun jogirafiyyatun musana'a kawai wasu iyakoki na jogirafi waɗanda aka ƙirƙiro su ne suke raba tsakaninsu wani aratun ƙauniyyatun jahiliya sannan kuma da take na take na nuna ƙabilanci da ɓangaranci na jahiliya ni ɗan najeriya ne ni ɗan nijar ko ba shi ba ne in ana so a zage ka ai ɗan nijar ne mutum ce mu ce koma ƙasar ƙasarsu kulli innal arda kullaha lillah ƙasa duka ta Allah ce Al'adu lillah Allah ce wato rafifu ala sama'iha rayatul qaumiyya wal sannan a saman waɗannan ƙasashen tutoci na nuna ɓangaranci da ƙasanci suna karkaɗawa a sararin samaniyarsu tuta وتحكم ummata قوانين الغرب العلمانية sannan dokokin ƙasashen turai wanda babu addini a cikin sune al'ilmaniya su suke hukuntar da waɗannan ƙasashen wata duru bil ummati dawamatu siyasiyya sannan sannan abu mai zagayawa na siyasa shi ke zagayawa ga al'umman nan siyasar duniya a kawo a kawo addawama shine shine abin da ake sawa idan za a yi abin da zai rika kada zai rika kada doki abin da ake sa kada doki idan ana son arraha idan ana son ya fitar da rake ya fitar da wannan mazan kwaila hmm. to ka gani to ita ce take juya al'umma ana zagayawa da ita iyaka kawai sai a canza in aka tafi kasashen laraba sai a ce yi eh, muna so kuma ku yi tsari mun yadda ku ci gaba da tsarin ku na sarauta na gado amma kuma ku zama dole akwai prime minister akwai prime minister kuma za a rika zaɓen mushi wakilai yanzu da ana yi mu kuma irin kasashen mu ce to zaɓe za a yi akwai zaɓen karamar hukuma akwai zaɓen jiha akwai zaɓen ƙasa sannan kuma akwai majalisar wakilai akwai majalisar dattawa eh? sannan akwai majalisar dokoki ta ƙasa kai ta jiha ko duka fala tamlikul ummatu nafsaha an ad-dawran al'umma ba za ta iya mallaka kanta ta zagaya da kanta ba sai an zagaya da ita hmm? sai an zagaya da ita bal wala takhtaru na nafsiha hattar al-makan ta taduru fihi al'umma ba za ta iya zaben hatta wajen da za ta juya ba al'umma ba ta da ikon ta zaɓi wani abu taimakanta ka taɓu ta kai ma 'yan uwa al'ummar yanzu ta koma hatta addinin ma tsara mata yadda za ta yi aiki ana tsara mata ya za ta yi wani irin addinin ake son ta yi zallatin ummatu ba da izzatin al'umma ta kaskanta bayan da can maɗaukakiya ya ce ita وجهلت الأمة بعد بعد علم وجهلت الأمة بعد علم الأمة تزم جاهلة الهالي دامي علمي كيتا وضعفت الأمة بعد قوة سنن الأمة تيروني باين شندا تنادى كارفي وأصبحت في ذيل القافلة الإنسانية تزم أباين كاروكا ترى يوتن أدم بعد أن كانت بالأمس القريب باين شندا جي جي النمبا ددئي وابا ita ce ta kudul kafila ta kullaha ita ce gaba. ita ce take jan gaba ita ce madubu ita ce madubu hmm? bijadaratin waqtida ba kuma ta yi da karfin tsiya ba ne a bijadara da mary ta kai ne ta yi ta cancanta waqtidarin kuma tana da ikon ta yi haka al'ummar nan take da بالأمس كانوا ملوكا في ديارهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان داشن الأمة إتشي شوغبا الأمة المسلمين تسكي ملك الدنيا yau kuma sai gasu su sun waye gari sun zama bayi a garuruwan kafirai komai tsara musu ake yi sai an tsara musu abin da ake son su asbahatil ummatul ana yau al'umma ta wayi gari ta tasawwalu tana roƙo a ɗan ba ta abin da za ta ci alaba ku mu samu abin niyya alama wa idil fikri insani wal ilmi a kabakin da aka ajiye na tunanin ɗan adam da kuma ilimin ta zo tana miƙo hannu dala ɗan san mata haka al'ummar ta koma ba da an kanatil ummatu bil amsil qaribi bayan da al'ummar ba a daɗe ba jiya jiya ba da daɗewa ba da ita ce manaratan ita ce fitila wadda ake tsora ta a saman gari ta hadil hayara wadda take shiryatar da alhayara waɗanda suka rude wata ini da waɗanda suke cikin fagan-fagan mimman a haraƙahun lafkul hajirati game da wanda zafin rana na ganjin zafin rana ya ƙona su alƙatil mai kisa wa arhaqahum tulul mashi fitini wa zala wanda kuma tsawon tafiya fitini a hudu wa da duhu arhaqahum da ya mai da su suka zama ba bakin komai suke ba amma yanzu kuma sun zama su al'ummar ta koma take karɓa a wajen su yaushe aka yi renaissance hmm? an daɗe ne da tura suka fara tunanin ya za su ci gaba ai ba daɗewa aka yi ba ba daɗe ba to amma yau ba al'ummar musulmai sun kuma wajen su suke roƙa sai abin da suka ba su suka tsara musu tunani in aka ce mutum yau zai tafi ƙasar ingila karatu to ana jin kamar aljanna aka ba shi kuma jannatul firdaus kamar ita aka ba shi zai je ingila ko zai je faransa ko zai je rasha karatu ta taya shi munna ai ta taya shi asbahatin بل وأصبحت الأمة الآن fi في سيرها تتأرجح في سيرها sai ga shi yau al'umma ta waye gari gabaki daya ta ta'arjahu fi sayriha tana gaba tana baya a cikin tafiyarta wala ta'rifu tariqa allazi yajibu alaiha an taslukahu bata san hanyar da ya waje bata bi ba wa an tasira fihi bata san hanyar da ya kamata ta tafiya a kanta ba ba da an ummatu bil amsi qaribi bayan da al'ummar ta kasance ba da dadewa ba ad-dalil al-hadiq ita ce wacce ta kasance mai nuna hanya kuma mai nuna hanyar nan kwararre al'arif الدروز wanda ya kasance mai kaifin kwakwalwa fiddurubin mutashabikati a hanyoyi wanda suka masu rikitarwa amma shi ya kware ya san hanyar to da haka al'umma take wasahra'il muhlikati sannan kuma kwararre ne shi a hanya ta sahara wanda idan mutum ya shige ta sai dai ya halaka allati la yahtadi lis-sayri fiha illa al-adillahu al-mujarrabun ba waɗanda suke iya tafiya a cikin wannan hanyar face waɗanda suka zama al'adilla masu iya nuna hanya su fito almujarrabun wanda suke da gogayya da hanya haka da al'ummar musulmai suke ba amma yanzu ba to shi yasa malam sai tambaya sai ce ma za hadata lil ummati Su ne faru da wannan al'umma ne da ga yadda take yau kuma ga ba da dadewa ba to me ya faru da ita ne ta zo ta tsinci kanta a wannan halin mara daɗi inda ma waka a al'ummati inda ma waka a wifka sunanin rabbaniyyatin lillahi wannan abin da ya faru a cikin al'umma ya faru ne daidai da sunnonin Allah subhanahu ta'ala wato tsare-tsaren Allah fi kaunihi a cikin duniyarta Allah yana da tsarin yadda ya tsara duniyar ta ce daga cikin tsarin Allah a duniyar nan in kana jin yunwa ka ci abinci ka koshi in baka ci abinci ba ba za ka daina jin yunwa in mutum yana jin yunwa ba a ce addu'a ba ba sunna Allah ba ce kauniyya kana jin yunwa sai ka ce ya Allah ya Allah ka sa in daina jin yunwa nan a kawai ka je ka ɗau abinci ka ci iyaka abin da ake so shine akwai adab shar'iyya wajen cin abinci saboda abincin ya ma albarka amma ba a ce kai addu'a ba sunna ce ta Allah wannan bi kauniyya ba za ka canza ta ba sunnar Allah kauniyya kana san ɗa ka ce ke aure ba za ka yi addu'a ba kawai ka yi cewa Allah ka bani ɗa hmm? ya Allah ka bani ɗa kawai sai ba ka kaga wannan ka saba mu sunnar Allah kauniyya to mu rika fahimtar an ce sunan Allah irin waɗannan ya kamata mu kawowa ba. sunna Allah kauniya tsuntsu ya tafi ya rika yawo a sama dan adam kuma ya rika tafiya a ƙasa ƙarai da gaske sunna shi ce ba dan adam da ke da fuka-fukai to me ya faru da wannan al'umma ya faru ne daidai da yadda Allah yake gudanar da duniyar ta la ta tabaddal wa la ta tagayyar ba a musanja ta sannan ba a canza ta ba musanja ba za a canza ba mahmad da ahadun li nafsihi min muqawwimatin muhabati duk yadda mutum zai kirkiro ma kansa ya ce ai shi yana da wasu abubuwan da zai iya kara kansa ya kubuta daga wannan sunnar to ba zai fita daga ciki ba shine muhabati kana nan a ciki ma damar tana rayuwa a duniya to dole ka rayu akan sunanullahi kauniyya ka rayu yadda Allah madaukakin sarki yake son ka rayu in ka saba to shi shi wanda ya sha guba mutuwa ake magani kuma a warki ba za ka sha guba da sunan magani ba ka ce kuma ka ci gaba da rayuwa a duniya ita ce ka'ida in guba ake sha to mutuwa za a yi amma magani shine ake sha domin a warki in ba a da lafiya to ba za ka ɗauki guba ka ba da sunan magani sannan ka ce a shi ke to haka sunonin Allah ne قال الله تعالى الا يا شيء ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ايتace wanda muka karanta a baya lan uqila fi takhsis fi tashkhis alwaqi' almari bazan tsawaita muku ba wajen siffanta muku wannan halin mai daci da nake ciki ba fa kullu na ya arifu domin kowannen ne ya san halin da ake ciki ba wanda bai sani ba walakin na ni a kulu sai dai ni ina cewa in ji malam inna hadal waki al'alima lallai wannan halin da nake ciki mai raɗaɗi kowa na ji a jikin shi ya tamfiru jami'an imanin rayuwarsu yana fito yana jawo yana gayyata kowace himma wacce take mai kishi da ta zo duk wani wanda yake da abin da zai ma addinin nan mahma qalla aw ko dan kaɗan ne ko mai yawa to ya fito da shi ya zo domin a yi musuluncin nan aiki wa yastawjibu an yas'ala kullu wahidin minna nafsahu hadha su'ala sannan kowa daga cikin mu yayi makansa wannan tambaya kowa tambaya ce kuma da ba sai ka ba da amsa ba a baki kai a aikace ake so a waye ma kansa wannan tambaya kuma tambaya ce ne sa ka ji kunya shi ya sa ya bada take ce su'alun mukhjilun tambaya ce ne sa a ji kunya kai kai tambaya kuma baka da amsar in kuma an tambaye ka baka da amsa ma za qaddamta lidini a wannan halin da ake ciki domin ka'ida ita ce yan uwa da halin da ake cikin addini ya kubuta to komai mai sauƙi ne innal masa'ib in qallat wa in azumat illa al masa'ib fi din al fata ita musiba ko ta zama ƴan kaɗan ko mai yawa idan addinin ka ya kubuta to mai sauƙi ce in dai addini ya kubuta to mai sauƙi ce وكل كسر فإن الدين جابر وما لكسر قناة الدين جبران abin da ya balle to addini ke daure shi to idan bututu na addini ya balle to waye zai daure shi shine mai daure ya to daura shi shi yake daure kuma yau ya kare kaga ba magana ɗaura sau da aka duk halin da al'umma take ciki addini shi ne a gaba shi ake fara gabatarwa in ya kubuta to duk sauran ma za su kubuta in addini bai kubuta ba to shi kenan kada ka taba sani kada ka taɓa zaton cewa za a samu mafita in ko kana jin mafita ce to an samu lafi-lafi namijin lafiya ita lafiya ba a san ta zama namiji kullum ana nan ta zauna a matsayin mace ce amma in ta zama namiji to da matsala lafiya ce namijin lafiya to addini shi ke kawo lafiya amma wani abu da za a zo a yi birin birin a ce gashi an samu mafita to lafiya lafiya aka samu amma wallahi ba lafiya to ka Allah shi kyauta za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai majalisi na gaba sai mu dora insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم